A ci gaba da gasar Premier League ta Najeriya, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Eyimba har yanzu na kan gaba wajen yin yunƙurin lashe kofin gasar a karo na bakwai, inda a wasan ta na jiya Laraba da Nasarawa United aka tashi kunnen doki. Eyimba dai har yanzu na gaba da sauran ƙungiyoyi a teburin gasar, ita kuma ƙungiyar Abia na da maki 62 daga wasanni 34 da ta yi. Tana kuma gaba da Wari Wolves da maki shida, hakan ya mai da ita ƙungiyar Abia ta biyu a teburin wannan gasa. An ɗaga wasan da aka shirya tsakanin Wolves da United zuwa yau Alhamis a dalilin ruwa da ya cika filin wasan. Cikin sauran wasannin da aka yi ajiye Laraba kuwa, El Kanemi sun sha kashi a gida a hannun giwa. Wiki Taurus kuma ta lashe wasanta da Efenyi Uba inda aka tashi bi da ɗaya, ita kuma Hadland ta yi wa Shak ci ɗaya mai ban haushi. Haka ma Shooting Star ta yi wa Taraba ci ɗaya da babu. Abia Warriors ta doki Lobby Star da ci biyu da babu, sai kuma kunnen doki a wasan ƙwara United da Bayelsa United. Dolphins sun samu nasara a gida inda suka doke kungiyar da ke rike da wannan kofi wato sai masu gida Kano Pilas.